Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. We were in problem 2013 14, we turn to a general, retired General Muhammadu Buhari. We say, come on, take a scuba diving, put every training you had, and he embarked upon the rehabilitation, recovery, and redeeming of a nation's promise. Is that not a good job? We say thank you. Thank you. Muhammadu Buhari. Thank you, sir. Thank you, sir. GCFR. Buhari. Buhari. Buhari. Buhari. Buhari. Say it again, Buhari. We thank God, my dear Allah. Muryar Bola Ahmed Tinubu ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC kenan yana yaba wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin ƙaddamar da yaƙin neman zabensa a Jos jihar Plateau. Daga cikin hanyoyin da Tinubu ya ce zai bi wurin yaƙi da ta'addanci akwai bin sawun shugaba Muhammadu Buhari. Ko maye buzin Buhari da Tinubu ya ce zai yi zai kai ƙasar nan ga a yaƙi da ta'addanci Wannan shi ne abin da muka duba a shiri na musamman da muke kawo muku a kan zaben shekarar 2023 a dukkan na Alhamis. Ado Abubakar Musa shi ne wakilinmu a jihar Filato. Ya halarci taron ƙaddamar da yakin neman zaben Tinubu, ya bayyana mana abin da ya faru a wurin taron. An ƙaddamar da yakin neman zaben wa takarar jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu. kuma an fara tari lami lafiya kuma an ƙare shi lami lafiya. To da farko dai a mutane dai sun ta shigowa wato a daga wurare daban-daban fili da aka yi wannan taro ta rumfan Township cika bakil da mutane a kusan mu iya cewa dukan gwamnonin APC suna wannan waje akwai kuma wato tsofaffin gwamnoni suma suna wannan waje akwai kuma wato a tsofaffin ministoci da kuma masu ci su ma duk sun halarci a ita wannan wajen taro sannan kuma akwai jami'an tsaro wato daga wajaje daban-daban ganin yadda wato wajen ya tara jama'a su dai gwamnati sun yi kokari sun tabbatar da cewa wato an samu wato isasshen tsaro kamar yadda mu ma wato gani da idonmu To an yi dai taro kafin shi wato a Bola wato dan takarar jami'ar APC ne bayani mutane da dama sun zo sun yi jawabi na wato neman ƙuri'u a wajen 'yan Najeriya kuma suka tabbatar 'yan Najeriya cewa in Allah yadda wato ba za su ba su kunya ba. To bayan shi dan takara ya fito bayanin sa. da farko dai ya yi magana a kan wato abin da ya shafi tsaro ya nuna alhini bisa ga irin abubuwan da yake faruwa a arewa maso yammacin najeriya ya ce ai ganin inda abubuwan da shi president muhammadu buhari wato shugaban muhammadu buhari ya yi tun lokacin da ya hauka karagar mulki a 2005 ya kawo misali cewa ai da akwai wasu wasu kanun hukumomi kamar goma sha bakwai da 'yan boko haram wato suka kwata a wajen wato a jami'an tsaron najeriya to mm. amma cikin ikon Allah kuma da kuma taimakon shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mm. ya zo ya iya iyaka kokari cewa wa'annan wato kanan hukumomi sun dawo hannun Najeriya ko kuma za iya cewa sun dawo a karkashin wato kulawan Najeriya. Mm. Ya ce to wannan abubuwa da ya shimfiɗa na tsaro wanda har ya kai ga cin nasara a wancan lokacin to yana ganin shi ma abin da zai yi dora a kai kenan. saboda karkacewa ko kuma kaucewa ma wannan da ya ɗauko da shi yana ganin kamar wato ba zai haifar da ɗa mai ido ba ganin cewa ai abin da ya yi ai ya yi abin da kuma har an zo an samu nasara duk da cewa an samu matsaloli kamar yin abubuwan da suke faruwa kamar yadda na yi magana a baya ma in Allah ya yana ganin cewa idan har ya ɗaura insha Allahu wato abubuwa su tafi daidai yanda wato ake bukata. Ya magana akan maganan tattalin arziki, ya magana akan bawa matasa aiki, ya kuma yi magana a kan wato wutar lantarki da sauransu abin da matasa shi da abin da ya nuna ciwon shi ne zai iyaka kai ga ciwon su wayannan matasa an nima musu aiki saboda wato su daina wato a zaman banza kuma ya imani ciwon sama ma wayannan matasa aiki zai rage duk wani damuwa da ake da shi wato na tsaro a faɗin ƙasar nan sai kara da cewa ai zaman mutane haka tare da suna aiki ba shi ma ya daga cikin abubuwan da wato suke kawo kalubale musamman abin da ya shafi harkokin tsaro. Na'am. To, mana Ado, akwai abubuwa da dama da suka faru da na bayan taro inda ake ganin kamar cewa wai an dan samu hautsini na jefe-jefe. Akwai waɗanda suke wannan raɗaɗin cewa an samu jifa da zage-zage har wasu ciwo. Gaskiya ne. Wato Malam Awal na cikin filin wannan taro har kuma da ni aka tashi. Abin da ya faru shine ka san wato a filin taro nan ya ci ma'il. Hmm. Kuma a dukkan lokacin da taro musamman da aka yi na shi wannan din. mutane sun iya kawo kokari su ga cewa sun yi kutse sun samu kansu a can tsakiya na yadda watakila kuma ba a so su kai ga wajen hmm. to mutane sun matso sun matso wajen da har yana ya kai ga cewa mutane manya manya mutane misali kamar gwamnoni da kamar shugaban kasa da kuma sauran manya-manyan mutane da suka halarci wannan waje akwai hanya da aka bude guda ɗaya wanda ta wajen su wuce su je kan wato a wajen da ya kamata a ce sun yi bayani to yawan mutane da matsatiniya ya kai ga har mutane sun zo kan wannan ita kafet da ake shimfiɗa wata ja wanda manyan mutane za su wuce to su kuma jami'an tsaro sai suka ga cewa to idan fa ba sun yi wani abin da ya kamata a ce sun yi a lokacin ba to fa daga baya fa wankin wula zai iya kai su ga dare wanda zai iya wuya su zo har su iya kawo wani control na mutane da suke nema su shiga wannan wajen to ganin haka sai jami'an tsaro kawai sai suka wato cire bulala da sanduna haka sai suka fato dukan mutane to dukan wayannan mutane mutane sai suka watse su kuma wayannan mutane da suka watse haka wajen ya hargitse sai suka ji haushi sai suka dinga ɗauko robunan ruwa da aka sha haka da kuma takalma haka na mutane sai suna jefa an tsaron domin ba zan iya mancewa ba a daidai lokacin da ake wannan abun shi kansa wato a mataimakin wato kakakin majalisa shi a Idris Wase ya karba wato lasifika ya magana ya ce dan Allah matasa su yi hakuri dan Allah su yi hakuri har ma kara da ciwon shin jama'an tsaro su bar su kawai su bar su kawai ba sai an kore su ba a bar su yana faɗan wannan magana kuma aka bar su wa'annan mutanen suka dawo suka je a inda sai kuma aka ci gaba da wato a abubuwan da suka faru abin da ya faru a cikin filin a ita wannan taro kenan an gaida Ado Abubakar Musa wakilinmu a jihar Plateau Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust da kuma twitter.com slash aminiya trust. ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, sai kuma ta Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe arewa maso gabashin Najeriya. Barka mu da dawowa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin tsaro. Ya yi wa tsarin yaƙi da ta'addancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kallo na basira, kuma ya hararo abin da bin sabon Buharin zai haifar wa Najeriya. In dai har burin shi Bola Ahmed Tinubu ne ya ɗora kan inda Malam Muhammadu Buhari ya tsaya dangane da harkar tsaro, hmm. To ina da tabbas cewar a matsayina na masanin tsaro ba a matsayina na ɗan siyasa ba don ba ruwana da siyasa ko harkokinta. Ina ganin abin Allah wadai ne kalamai irin waɗannan su fito daga ɗan takarar shugaban ƙasa. Mm. Kuma abu ne da bai kamata 'yan Najeriya su yi maraba da shi ba. Saboda gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ta yi wa 'yan Najeriya laifuka guda shida kamar yadda zan lissafa a jere. Mm. Na farko ta yi alkawarin cewar idan an zaɓe ta za ta samar da tsaro ga 'yan Najeriya ga dukiyoyinsu da rayukansu da mutuncinsu hmm. ta saba alkawari. Na biyu ta ɗabi dukiyoyin Najeriya waɗanda aka dinga kashewa tsawon lokuta mabambanta da sunan cewar kuɗi ne waɗanda ake kashe su a harkar tsaro waɗanda na ƙalubalanci gwamnati kuma nake ƙalubalantar da cewar eh, wannan kuɗin na shekara guda in aka bani kashi talatin da biyar cikin ɗari in an yi abin da zan zana taswira ta kwana ashirin da takwas za a iya magance matsalar tsaron da ake fama da ita a Najeriya. Hmm. saboda haka wannan kuɗi 'yan Najeriya ba su gamsu ba kuma ba za mu taɓa gamsuwa da cewa wannan kuɗi an kashe su ta harkar tsaro ba. Na uku matsalar cin hanci da karɓar rashawa wanda aka zayi zarge-zarge ga manya-manyan jami'an tsaro da jami'an gwamnati dangane da abin da ya shafi harkar tsaro hmm. wanda gwamnatin ta gaza yin abin da ya kamata wajen samar da abin da ya sawwaka domin samar da maslaha da mafita wanda ba a yi ba sannan abu na hudu a 'yan najeriya an yaudare su da cewar an so waɗansu jirage da waɗansu makamai da aka yi ta cewa an shigo da su za a magance matsalar tsaro cikin sati biyu amma babu abin da aka yi har yanzu matsalar nan faɗi take yi abu na biyar hukumomin tsaro sun fito da waɗansu hotuna na wasu mutane da suka ce suna nema ruwa ijallo wanda ni da Yahuza Getso na faɗa wanda duk bai san inda waɗannan mutanen suke ba, ni na san su ita gwamnatin ta san na san su, ta san na san inda suke, kuma ta san na san duk hukumomin tsaro sun san inda suke, kuma na san tun daga kan mai unguwa har ya zuwa shugaban ƙasa sun san waɗannan mutanen sun san inda suke kuma gwamnonin jihohin da waɗannan mutanen suke suna magana da su ko yaransu ko ma'aikatansu suna magana da waɗannan masu aikata laifin waɗanda aka ce wai duk wanda ya kawo ko ya faɗi labarin inda suke za a shi naira miliyan biyar. Mm. To saboda haka idan muka dubi wannan babu yanda za a yi 'yan Najeriya in dai har da gaske suke ba sake yaudara kansu za su yi ba babu ruwana da siyasa. Ina magana ne a matsayina na kwararre masanin tsaro da cewar in dai wannan kalmar ita ce abin da shi Bola Ahmed Tinubu yake nufi hmm. akan cewar zai dora inda Malam Muhammadu Buhari ya dora hmm. ya tsaya to wannan abin Allah wadai ne kuma abin turne a matsayina na masanin tsaro kuma wanda ya san me ya kamata dangane da harkar me ya kamata a yi akan tsaro hmm. amma in ba haka bane to sai a tambaye shi ya kara bayani domin ba zan iya a bakin shi in ci mai albasa ba. Na'am. To ka yi wannan bayani mm. akan yadda baka gamsu da maganar da ya ba kuma ba zai gamsar da jama'a ba akan harkar tsaron da zai ɗora kan na Muhammadu Buhari. Mm. To kana ganin ba maganar ci gaba kenan akan yadda shugaba Muhammadu Buhari ya fara ba maganar ci gaba kenan a gwamnatin Tinubu. Kullum na faɗa cewar ah, da babu wani abu da gwamnati ta yi kwata-kwata da da ni da ku ba za mu iya fitowa mu je inda muke ayyukanmu na yau da gobe ba amma ko ta gaba wace gwamnati ta san me ya kamata a yi wacce za a iya magancewa kullum ina faɗa matsalar tsaron da ake fama da ita tun daga kan ta boko haram har zuwa ta arewa maso yamma ta yan da arewa tsakiya masu satar mutane don kuɗin fansa da waɗancan ta masu yan awaran eh, yankin yaraba da yan awaran yankin yamarai da sauran makamantansu mm. matsala ce da cikin kwana ashirin da tara in an bi taswirar da zan zana za a iya magance akalla kashi 65 zuwa 70 cikin 100 na matsalar wanda kuma in an so da gaske ake yi da yanzu an yi na faɗi wannan na maimaita ta kafafen yada labarai irin naku na cikin gida da kuma na waje kuma babu dare babu rana kullum ina maimaita kuma wannan shine na har gobe kuma ban canza ba kuma ba zan canza ba saboda ina da hujjoji na da na dogara da su dukkanin shugabannin tsaron Najeriya idan suna jina sun sani wanda ban ido hudu da shi na gaya mai wannan ba shi shugaban kasa malam Muhammadu Buhari ne hatta shi mataimakin shugaban kasa na samu damar da na zauna na gaya mai waɗannan abubuwan to yanzu kai a ganin ka kana ganin Tinubu na da ƙwarewar da zai iya yakar ta'addanci akan harkar tsaro to a da Tinubu bai zama shugaban kasa ba hmm. ba zan yanke mai hukunci in ce ba zai iya magance yin abin da zai magance matsalar tsaro ba ba kuma zan iya yanke hukunci in ce zai iya yin abin da zai magance matsalar tsaro ba amma idan ya zo ga kamun ludayin shi eh, in mun duba bayan kamun ludayin shi yayi gwamna a jihar Lagos kana ganin yana da wannan ba zan iya dogara da jihar Lagos mm. saboda lokacin da ya gwamna a jihar Lagos babu matsaloli na tsaro irin wanda ake fuskanta yanzu a jihar Lagos don haka ba zan iya kallon wani abu da zan iya amfani da shi a matsayin ma'auni wanda zan iya yanke mai hukunci ba ne mai haka ba mai adalci ba. Dr Yahuza Ahmad Getsa kenan wani masanin tsaro a Najeriya. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Za ku iya ɗaukar nauyin wannan shiri ko kuma saka talla a cikinsa. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku uku, tara sifili. yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau da kuma editan shirin Sagir Kano Sale sai daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.